أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ina jin muna nawa ne ga watan 26 a watan zulhijja watan 12 hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya zo daidai da sha biyu a watan shida shekara ta 2026 Allah ta baraka wa ta'ala cikin ikonsa ya kaddara haɗuwar fuskokinmu a wannan babban masallacin juma'a da ke unguwar ta noma ƙaramar hukumar gumel jihar jigawa a tarayyar nigeria domin gabatar da wannan muhimmiyar ibada sallar juma'a idin musulmi da yake maimaituwa a duk sati kullum fatan mu tsawon rayuwar mu Allah ya sa ƙarin guzuri ne a hanyar mu ta tafiya aljanna Allah ce wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa ku yi guzuri amma mafi alkhairin guzuri shine tsoron Allah a abin da zamu tattauna a kansa ɗaya daga cikin kun rukunan musulunci a rukunan imani afwan guda shida imani yana da rukunai guda shida an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tu'umina bil khairihi wa sharrihi wani sune rukunan imani ɗaya da za mu ɗauka a ci ne imani da littattafan Allah Ta baraka wa ta'ala Allah Maɗaukakin sarki a matsayinsa na shi shine mahalicci shi ya halicci ɗan adam shi ya fi kowa sanin ɗan adam ya ce wa laƙadi khalaqanal insana wa alamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid Allah ce mu muka halicci mutum kuma mu muka fi sanin abinda zuciyarsa yake sakawa tun kafin ya furta sai ce kai wuce nan aqrabu ilayhi min hablil warid mun fi kusa da shi sama da jijiyar ke ba makogoransa ba ma makogoran ba jijiyar ke ba makogoro masu yanka sai sun hada da ita yanka yake yiwuwa to wannan ta bayan makogoron wadda kai yanzu tana jikinka amma an kace zaka taba ta sai dai ka kashe kanka to Allah ya ce ya fita kusa da kai saboda sanin da ya maka to kenan duk wanda ya san ka shi zai iya tsara maka yadda zaka rayu gwari-gwari kamfanin da suka yi hansar din da take hannunka to su suka san yadda za a yi operating dinta ta tafi lafiya lafiya sai suka haɗo maka da manual bayan da za a yi kana da samson ka ɗauki manuwar ɗin nokia ka ce zai maka aiki ka ɓata a'a kamfaninta na kamfaninta za ka ɗauka shi ne zai gudanar da ita daidai shi ne za ka bi ƙa'idojin ka kai daidai to haka kai ma allah da ya halicce ka shi ya fi kowa sanin ka shi fi kowa sanin rayuwar da za ta dace da kai shi fi kowa sanin irin manuwal ɗin da za a tsara maka burokiwa ɗin da za a bi a kanka to shi yasa sai yake aiko manzanni yake saukar da littattafai littattafai su maka jagorancin yadda za ka rayu yadda Allah yake so duk abin da ya ce maka za ka za ka iya ya sa ka to za ka iya duk abin da ya ce karka yi to ya san za ka iya bari ba dole ba ne shi sa ke aiko maka littafi babbar manufar shine don ka tabbatar da abin da ya sa Allah ya halicce ka domin sa shine ibada to ya yi bajet din duniyar kafin ya halicci duniya da shekara dubu hamsin awwalu ma khalaqa Allahu farkon abin da Allah ya halitta shine alkalami lil qalami uktub sai ce da alkalami in rubutu alkalami ya ce ma za aka tubu mai zan rubuta sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce uktub maqadira kulli shay ka rubuta duk abin da zai faru na kaddara to haka shine akai bajet din duniya din tun daga farkon ta har zuwa ƙarshen ta a dinta zuwa z ɗinta alif ɗinta zuwa ya'un to kaga kenan already su ma littattafan suna cikin bajar ɗin da Allah ya alauhil mahfuz kawai sai in lokacin annabi yayi an aiko shi zuwa ga al'ummarsa sai a ciro masa saƙon al'ummarsa littafinsa a bashi ya isarwa al'umma din wani an bashi attaura wani an bashi linjila wani an bashi zabura wani sufi ibrahim alwaha na annabi musa duk wannan littattafai ne babba abdullahi farin jakada khatimul anbiya imamul mursalina jagora na ƙarshe da ya zo wanda shi saƙonsa ba irin nasu ba ne su suna zuwa ga al'ummansu ne shi kuma zo zuwa ga duniya baki ɗaya kuma al'umman nasu ma iya zamaninsu shi yasa lokaci guda sai a yi zamanin annabi bi wancan yana can wancan yana can kuma iya zamaninsu amma shi annabi ya zo shine khatimul anbiya duk duniya gaba ɗaya kuma ba iya zamaninsa ba har ya duniya ila yawmul qiyamati da al'ummar sa ce kamar yadda yake faɗa a cikin hadisi fubiltu alal anbiya bi sittin yace an fifita ni akan sauran annabawa da abu shida to ɗaya daga cikin abubuwa shida yace kana nabi yub'asu ila qaumihi qasatan annabi ya kasance a baya ana aiko shi ne zuwa ga al'ummarsa ke tsakawai shi al'ummarsa ne iya wannan al'ummar ne nasa amma sai ce wa bu'istu ilan nasi kafatan ni kuma sai aka aiko ni zuwa ga duniya baki ɗaya zuwa ga mutane baki ɗaya kuma arsalnaka illa rahmatan lil alamina rahama ne amma ga wata al'umma keɓe ga wani zamani a alami na duniyar baki ɗaya kuma arsalnaka illa kafatan lin nasi bashiran wa nazira ba mu aiko ka ba sai dan dukkanin duniya kana mai bishara da aljanna wadda kowa yake so aljanna mai yawan masoya kowa san aljanna yake kawai inda mata ta ka da mijin ya kama hanyar samunta ko da baki ne ba aiki ita kuma aljanna ta masu aiki In illal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya wanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai sune mafiya alkhairin halittu saboda haka jaza'uhum inda rabbihim jannatu adini, ka gani ko yanzu mafi yawanci ku sun karanta a sautul kahfi na lazina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula wanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai su suke da aljannar firdausi a matsayin garar bako kaga sai an sami imani sai an sami aiki sana'a a samu aljanna saka aljanna ta masu aiki ce ba faɗa da baki ba yasa Annabi rahama sallallahu alaihi wasallam yace kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba yace duk al'umma ta za su shiga aljanna in fa yace al'ummarsa ba iya musulmi yake nufi ba ba yanzu muka ce annabin duniya ba ne kafatan linnasi ai ba Allah ba sai ba kafatan lil muslimina ba sai kafatan lil mu'minina ba kafatan linnasi shi yasa al'ummarsa ana raba ta gida biyu ummatud da'awa in an ce ummatud da'awa ai ka san ma'anar da'awa ko kira zuwa ga addini to duk duniya al'ummarsa ce amma ummatud da'awa al'ummar da aka turo ya kira ta zuwa ga addini duk duniya al'ummarsa ce cikin ummatin da'awa ne sai a samu ummatin ijaba al'ummar da suka amsa masa kira to yanzu anan da yake kullu ummati yadkhuluna aljannata yana nufin ummatin da'awa din duk al'umma za su shiga aljanna amma sai ce illa man aba sai dai wanda yake kalmar aba a larabci ki ne na ganganci ka san abin da gangan ka ki yarda da shi ka ke kasa kasa dan taurin kai Shi ne abin da shedan yayi shedan ya san Allah ko bai san Allah ba ya fi kama sanin Allah malami ne a cikin aljanu yan uwansa shi ke hana barna shi shedan shi yake hana saban Allah suka iya da shi to ka'idar Allah tabaraka wa ta'ala idan kana cikin mabarnata kana hana barna to idan azaba ta zo sai Allah ya ware ka amma idan kana cikin mabarnata ba ka hana bannar ko kai ba ka yi idan halaka ta zo har kai za a tafi sai dai alahira a ware ka yasa za ka ji ƙur'ani ya ce falon ma ja na Jaina sha'aiba lokacin da al'amarin mu zo sai muka tsiratar da annabu wanda na amanu ma'ahu wanda suka imani tare da shi saboda su annabawa hanawa suke to shi ma shaidan da aka zo za a halaka za a kori aljanu sai aka kore su aka bar shi shi kadai a matsayinsa na malamin da yake kokarin hana banna sai a kawo mutane suka biyo bayan aljanu kamar yadda Allah ya ce wa iz qulna lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi wa iqala wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa Allah ya ce mala'iku to yanzu zan kawo khalifa da aka kori abin nan aljanu sai shaidan sai aka hada shi da mala'iku da ma shi mai hana saban Allah ne shaidan yanzu an haɗa shi da wanda ba sa saban Allah ai kun ga za ni tatar da mu je muku da yakin ruwan sama ya ci sakaina sai tafiya sai ka aka haɗa shi da mala'iku aka yi ta bautar Allah kawai hikimar Allah ce sadar sai ce inni ja'ilun fil ardi khalifa lokaci yayi zan sanya khalif ko dai wanda zai wakilci Allah dan yayi abin da Allah yake a bayan ƙasa ko su mala'ikun za su tashi ga wakilin su ya shi shine mutum shine adam alaihi salam inni ja'ilun fil ardi khalifa to qalu ataj'alu fiha man lufi fiha wa yasfiku dima'a Allah ce inni a'lamu ma la ta'lamun to bayan an halitta annabi adam jarabawa da su sami shedan shine da aka ce yi wa annabi adam sujada sai ki Allah ya nemi uzurinsa mai dalilinsa ya ce kalakata ne min narin wa kalakata hu min tsin ni ka halicce ni daga wuta ne shi kuma ka halicce shi daga tabo daga ruwa shi yanzu a kiyasin wannan nasa wuta ta fi ruwa shi yasa aka ce wanda ya fara kiyasi baɗili a duniya shine shaidan ya ɗauka wuta ta fi ruwa laƙaddara a shana ɗaya sai ta ƙona gari amma in za a rasa komai inda ruwa wasu za su yi sababin komin daɗewa amma shi ya ɗauka wai wuta ta fi ruwa to ka san ba kawo uzuri ba uzurin ya zama karɓaɓɓe yanzu shi uzurinsa kenan kawai an halice shi da wuta an halice annabi adam da ruwa to sai ba a karɓi uzurinsa ba a ƙarshe ma aka kore shi daga cikin mala'iku aka la'ance shi kharij min hafa innaka rajim wa inna alayka la'anati ila yawmiddin Allah ya kore shi to yanzu da ya ƙi yin sujjada din zaka ce dan bai san Allah bane a aki ne na ganganci to shine sai Allah da ya tashi baka labari sai ce fasajadu illa iblisa aba sai ya ki da gangan amma kaga da mala'ika ne ai mala'iku ba sa saba ma Allah to shi da ba mala'ika bane hada su akai da shi shine yanzu kafin da ka karanta ta sai maka kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi shi da ma daga aljanu yake saboda ka fa fasaqa an amri rabbi ai fa kharaja an da'ati rabbi sai ya fita daga yi yawa ubangijinsa biyayya to in ka ji a baki ne na ganganci to mutane ma idan suka buru ɗin shaidanin su ma suna ƙi da gangan a sautar kafi ɗin Allah ya gaya maka a sautar isra'i ma ya gaya maka a sautar isra'i yake cewa walaƙadi sarrafna linnasi fi hadhal qur'ani min kulli masalin amma me yace gaba fa a aba aktharun nasi illa kufura haƙiƙa mun jujjuya mutane dangogin misalai a cikin alkur'ani don su gane gaskiya su bita. ta amma sai Allah ce fa'a ba aka sarun nasu mafi yawan mutane suka ƙi da gangan ba don ba su gane gaskiya ba kamar yadda illa iblisa a ba da gangan su ma wanda suka fi sawunsa aka sarun nasu fa'a ba aka sarun nasu illa kufura suka doge makafirci to shine yanzu kuma hadisi annabi ta to kullu ummati yadkhuluna jannata. duk al'umma ta za su shiga aljanna nan ma sai ce illa man aba sai wanda ya ki da gangan sabai suke mamaki yadda suke faɗi tashi yadda suke kai gwauro suke kai mari don su samu aljanna amma yanzu daga bakin da baya karya bakin annabin rahama ya ce illa man aba sai dai wanda ya ƙi da gangan ƙila aka ce wa manya aba ya rasulallah wa zai ki shiga aljanna da gangan da ganganci sai annabi rahama ya ce man afa'ani da khalal jannata wa man asani faqad aba wanda ya min biyayya kai sai ya shiga aljanna amma wanda ya saba mun ya ki tafiya aljanna ya sai tikitin tafiya wuta da rayuwarsa balaka Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama ana aiko annabawa zuwa ga al'ummansu sai aka aiko shi zuwa ga duniya baki daya to kamar yadda yake shine karshen annaba shine mafificin annabawa sai aka hada shi da mafificin littafi shine alqur'ani <coughs> zuwa ga mafificiyar al'umma yasa ake ce masa afdalu nabiyyin bi afdali kitabin ila afdali ummati mafificin annabi da mafificin littafi zuwa ga mafificiyar al'umma Allah ya ce kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah kuni mafiya alkhairin al'ummar da aka fitarwa mutane kuna umarni da kyakkyawa kuna hana mummuna kuma kun yi imani da Allah to imani da littafi yana daga cikin rukunan imani sai kuma kaji littafin kama da aka yi kuma annabinka shine alkur'ani littafin da ba a saukar da wani littafi kamar sa ba littafin da wani littafin da aka saukar bai samu kariya irin kariyar da alkur'ani ya samu ba Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu dai mu muka saukar da alkur'ani kuma mu za ba shi kariya yace la ya'tihi al batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi banna ba ta shigowa alkur'ani ta gaba ko ta baya ka gani kariyar da Allah maɗaukacin sarki ya ba shi sannan wani littafi ne gagara koyo ta komai nasa ta lafazinsa gagara koyo ne ta ma'anarsa gagara koyo ne saƙon da yake isarwa yadda yake bugun zuciya ba ka domin saƙo irin yadda ƙur'ani yake bugun zuciya in ka ji shi wannan bugun zuciyar ko fa baka san ma'anarsa ba kawai da ka ji wani wanda iya kira'a sai maka linzami sai ka ka tsaya kana son kai ko da baka san ma'anarsa ba to wannan yake nuna maka wato ijazar qur'an da suke cewa gaddiyarwa ta alqur'ani mu'jiza ta alqur'ani dama ita mu'jiza sharadanta guda uku ne manya abinda zai zo ya zama khariqul lil'ada ya saba ma al'adan mutane dan adam ba zai iya yin wannan abun ba kawai ka ji maganarsa ka ji shikenan wannan magana ta sa ka bi shi ka yi imani da shi a sai dai Allah sai mu'jiza ta zama ta saba wa abin da dan adam ya saba zai iya yi sannan mu'jiza ta zama tahaddi ce kalubale ce ga masu ƙaryata annabtar da masu shakka akan annabtar to ga wani dalilin da yake nuna gaskiyar annabtan don wannan dalilin da ake kiransa mu'jiza kai ka san dan adam common person ba zai iya zuwa da shi ba <laughs> to sharadin mu'jiza na biyu kenan ta zama kalubale ce ta haddi ce ga masu ƙarya da masu ƙaryatawa da masu shakka sannan abu na uku mu'jiza ta zama ba a iya ta'arujunta annabi ba zai zo da abu ce a kai ma dan wannan ai zaka iya misali annabi Musa hannunsa yana haske ka ce kai ma za ka iya wani hannunka yake haske to kai sai dai ka yi sihiri shi kuma sihiri dan lokaci ne shi yasa ai shi alƙur'anin sai Allah ta baraka wa ta'ala sai ya ƙalubalance masu ƙaryata shi sun ce tatsuniya ce ƙur'ani haka suka ce don ƙazan suna so su ƙaryata وقالوا اساطير asatir al فهي تملا اليه بكره timla ilayhi الفرقان wa asila suratul furqan suka ce ta tsinniyoyin mutanen farko ne kawai sai je ce wajen wannan dattijo sai ba shi tatsuniya sai ce ga wahayin safi sai ya zo da na yamma sai ce ga wahayin yamma bai da sanyi bukuratan wa asila safiya da mareci sai Allah ya ce a dama in ka taba annabi Allah ka taba sallah ce qul anzalahu allazi ya'lamu sirra fis samawati wal ardi ba da zai da sani wanda ya saukar da alqur'ani shine wanda ya san sirrin sammai da kalsai kuma innahu kana gafurar rahima yadda al'amarin sa yake mai gafara ne mai jin kai kuma idan kuka zo ka bi shi zai karbe ku to kaga alqur'ani ba tatsuniya ba ne wani gudun suka ce sihiri ne in haza illa sihirin yusa in haza illa ƙaunar bashar allah ce mai wannan maganar usulin saƙar za mu tura shi wutar saƙira ya san ƙirƙiran da ya ƙarya yake ba gaskiya yake faɗa ba suka ce bokanci ne allah ce a bi ƙauli kahin ba maganar boka ba ne ƙalilan mata zakarun ku yi tunani ai kun san bokanci haka bokanci yake suka ce waka ce a sautin Party a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun yanzu sai mu bar gumakanmu li sha'ir dan wani mawaki ƙarin zagi na gaban majalunin mai taɓin hankali na gaya ma in ka taɓa annabi ka taɓa Allah sai Allah ce bal ja'a bil haqqi wa saddaqa al mursali ya zo da gaskiya ne ya gaskata manzanni annabi isa ba shine ya zo ba daga shi sai annabi sallama ai annabi isa ya gaya muku cewa inni rasulillahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismihi ahmad ni manzo Allah ne zuwa gare ku ina gaskata muku abin da yazo kafin na zo na at-taura da kuma abin da zo muku linjila sannan ina ba ku bisharar manzan da zai zo bayan ni na tafi gama sunansa ahmadu sallallahu alaihi wasallam kuma yanzu ku zo ku ce mawaki ne mai mawakaci ne a ce ja abin haƙi ya zo da gaskiya ne ya gaskata manzannin da suka ba bada labarinsa kafin yau kawai allah ya ce innakum la za'iqul azabul ali za ku ɗanɗana azaba mai raɗaɗi idan ba ku yadda wato kumbi ba so da suke taiwa ƙur'ani irin wannan soke-soken suka ce annabi ne ya ƙirƙira in ka ce tatsuniya ce to ai mutane da suke tatsuniya ka gaba yin Allah ba in ka ce waka ne mutane da suke yin waka in ka ce bokanci mutane da suke yin bokanci kaga nan ba abu ne da ya shafi Allah ta baraka wa ta'ala ba to sai Allah ya ce ka gaya musu a total isra'i la'inijita ma'atul insu wal jinnu da mutane da aljanu za su taru ala an yi atobi misali hazar ƙura'an abu ta zo da irin wannan alƙura'an sura 114 fi 60 da fasaha da isar da saƙo da yadda yake bugun zuciya kamar yadda muka faɗa kai in sun ce kai ne kai a matsayin bokanci ko sihiri ko waka to su mutane da aljanu a ware intelligent ɗinsu kuma akan su zo da alkur'ani sallace inda za su haɗu la ya atuna bi misali ba za su iya zuwa da kwatankwacinsa ba Walauka walau kana ba'aduhum ba abin zahira ko da sashensu suna sharing idea mutane suka fasahar su aljanu suka fasahar su Allah ce ba za su iya ba kaga sura 114 sun kasa kuma ba su bu ba ba su daina karyatawa ba sai Allah ya dauke su a mataki na biyu shi da su zo da sura goma a sura 114 114 aka ce ka zo da goma wai rage maka aiki akai ko zarge aiki akai ko yan kan ma ba a ce ka kawo ba aka ce su zo da goma tunda sun kasa ɗari da goma sha hudu am ya ƙulo laftarahu ƙulfato bi ashari suwari ka ce ku zo da surori goma a zuwa da sura ɗari da goma sha hudu sai aka yi mutane da aljanu ko yanzu da aka rage musu aikin ko kun ce aka zabge musu aikin sai aka ba su ofar ɗauko ma'aikata su raba ofa kowa ma ya zo ka musu gudunmawa akan zuwa da sura goma Allah ce wada umarnin taƙa'atun min dunin lahi duk wanda kuke da iko ya ba ku taimako ba Allah ba ku zo da sura goma ku kira shi nan ma shiru kake shi ba su iya zuwa da sura goma ba to ya za a yi ko ba su yi na karyatawa ba na taɓewa sai Allah ya dauke su a halin sura daya shine suratul baqara yace wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi surati idan har yanzu kuna nan kuna shakkar abin da muka saukarwa bawanmu bayan ba ku iya zuwa da kwatankwacinsa ba sura 114 ba ba ku iya zuwa da wani bangaren sa ba kamar sura goma to yanzu ga matakin karshe fa ato bi suratin ku zo da sura daya kuma suratin nakira ma'ana ba a ce a sura ba kamar bakara mai tsawo ali imran mudawwalat din nan a'a suratin kawai kowace ce ne ta qur'ani ce ku zo da irinta mafi gajartar sura a cikin sura alkur'ani ce ina bayanaka suratul kawthar to ku zo da daidai da ita in kun isa to shi da suke motsi ya fi laɓewa aka je aka shiga aka fita aka kwaikwayo alamtar kai ba aka yi alfilu marfilu giwa mai giwa wa ma adara ka marfilu wa ya sanar da kai abin da ake cewa giwa <coughs> lahazailun katirun tana daga na jikina ta da sami ne ya dama lahazelun kasirun tana da ɗagaggiyar jelawa kurɗumin ɗawilin da dogon hanci wannan shi ne suran ta ƙari a siffanta dabba giwa ba wajibi ba farilla ba mustahabi ba labarin mutanen baya baya da za ka rayu yanzu a ai tun a junansu ma da aka yi rasar suka sai kai da muguwar rawa kuma gwamnatin tashi gaskiya wannan ba balaga ba fasaha irin nasu to shi da sai Allah ya ce da su to fa illam tafa'alu walan tafa'alu idan a matakin sura ɗaya ba ku yi ba to lan har abada ba za ku iya ba yanzu ne ya rage muku fattaqun nar allati waqudu annasu wal hijara ku ji tsoron wutar da ake hura ta mutane da duwatsu wa iddatul kafirina an da tare zan kafirai to wannan shine ijazul qur'an kuma ne shine rukuni na daga cikin rukunan imaninka yadda da littafin littafan Allah ka yadda alkur'ani ya soke sauran littattafan za ka yi imani da sauran amma aiki da su ba a aike ka ba kamar yadda wata rana sayyidina Umar abinda zamu rufe da shi wata rana sayyidina Umar ya ga wani yanki na attaura ya dauka ya karanta sai ya ga ai bai saba da abin da yake cikin alkur'ani ba wannan yankin na attaura sai ga ganin zai iya riƙewa a hada tafiya da shi kai zai iya rike a haɗa tafiya da shi saboda haka sai zo gaban annabi sallallahu alaihi sai da aka gane fishi a gaban a fuskar annabi ani ya ce alam atikum bi bai ba anaqiya ban zo muku da ita ba fasiya ta tafiya ita a taurar law kana musa hayyan lama wasahu illa illar tibai to da annabi musa ma da aka bashi a taurar yana da rayuwa da nazo da alqur'ani ba abin da zai yalwace sai bar abin da aka bashi ba alqur'ani yasa in ka tashi a karkashin al'umma annabi kawai qur'ani da bayanin da annabi yau a qur'ani hadisansa saboda qur'ani ya ce wa annabi wa anzalna ilayka zikira litubayyana lin-nasi mun sauka maka qur'ani dan kai wa mutane bayani saboda qur'ani ya ce kowane annabi shi yake daukar nauyin yin bayani ga al'ummarsa a farkon surata ibrahim aya ta hudu yace ma arsalna min Rasulun illa bi lisani qaumihi ba wani manzo da muka aiko sai da yare da language din mutanansa me yasa ake bashi language din da mutanansa suke ji sai Allah ce li yubayyana lahu dan ya musu bayani sai kuma sai wani ka ya kwanta ya ce maka kan ka dauki bayanin annabi kar ka dauki hadisansa ya zai maka da wannan kuma ya ce ya da qur'ani to na ayoyin qur'ani ne watan 44 a suratul nahl watan ayata ta 4 a farkon suratul ibrahim Allah ya datar da mu akwai sako da aka ce a ƙarshe za a isar to za mu tsaya anan وصلى اللهم وسلم على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته